يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau juma'a sha tara ga watan rabi'in Sani, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu daidai da ɗaya ga watan march shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da muhadara wacce muke gabatarwa domin taya 'yar uwa hannatu ibrahim samun karuwan aure da angonta abubakar adam allah madaukin sarki ya sa musu albarka muna musu addu'a allah ya zaunar da su lafiya iyayensu Allah ya masu sakayya da dukkanin alkhairan duniya da lahira ita wannan muhadara da muka ɗauko ta a jiya mun mata take da cewa hassada sau da hassada annoba ce annoba ce da babu wani wanda zai kubuta daga gare ta sai wanda Allah maɗaukin sarki ya kiyaye domin abu ne wanda ke cikin zuciya ita kuma zuciyar ɗan adam tana daga abin da shiɗin yake hijacking ɗinta ma'ana shiɗin yake mamaye ta ya juya ta yadda yake son ya juya ta ita hasadan nan ƙaramin yaro da ƙaramar yarinya ba su kubuta daga ita ba kamar yadda tsohon da ya haɗa hankali gaba ɗaya bai kubuta daga gare ta ba malami bai kubuta daga hassada ba haka ɗalibin da ke koyon ilimi shi ma bai kubuta daga hassada ba talakawa da ake jagorantar su ba su kubuta daga wannan wuta na hassada ba haka abin da ya shafi shugabanni su ma ba su kubuta daga hassada ba in kuka ɗauko ɓangarorin sana'o'i gaba ɗaya da mutane suke gudanar da rayuwarsu a ƙarƙashinta to sashinsu kan majuna hassadan wannan al'amari ɗin shi yasa nake cewa hassada cuta ce ta annoba wanda wanda Allah madaukin sarki kadai yi nufin kiyayewa shine wanda yake tsarewa Allah madaukin sarki ka tsare mu daga wannan bala'i na hassada in ba manta ba mun tsaya ne inda malai yake bayyana mana zantattukan da malamai suka zantar dangane da hassada da kuma irin yadda malamai suka ja kunni cewa lalle a yi taka tsantsan da ita sadan nan sakamakon irin illan da take ma addini take al'amarin ladan da mutum yake tattara wanda zai ci moriyansu a lahira illa to wani malami yake cewa min alamatil hasid yana daga cikin alamun da za ki ga mai hasada ki gane cewa la ashe wance mai hasada ce ashe wane mai hasada ne an ya ta'allaka idan shahida duk lokacin da kuka haɗu to a gaban idanki zai faran-faran da ki ai ta dararrako ana addu'o'i da fatan alkhairi a gaisa ki ga an sake fuska ke kya ce tun daga baki har zuci haka yake ma'ana ganin ido zai nuna cewa ba matsala in kuka haɗu da ita a gidan sha'ani ba da sakin maki fuska ta ta mu'amala da ke ta ɗauki yarki ta wani ta wani ta komi wayar tabu iza gaba in kuma ya zama an rabu ba a tare kin yi naki waje ta yi tata waje to kuma sai ta fara zaginki tana faɗin miyagun abubuwanki sannan wishan mit bil musiba iza nazalat sai ta murna ya ta farin ciki idan aka samu musiba ta sauka ga wanda yake hassadanta kun gano wannan da kyau ku a gaban idan ke ke mutuniyar kirki a bayan idan ke ke mutuniyar banza sannan wani abu na bala'i yana sauka gare ki ko da za a zo a jajanta to amma kuma abubuwan da za a faɗi na farin ciki da jin daɗin faruwan wannan sharrin to kuma abin allah dare ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wakila har ila yau suka ce auhallahu subhanahu ila Sulaiman ibn Dawud Allah madaukin sarki yayi wahayi zuwa ga Sulaiman dan Dauda alaihi assalam Allah madaukin sarki ya kara musu aminci Allah ya ce usika bi sab'a ina maka wasici mana ina umurtanka da abubuwa bakwai saba'ata ashiya abubuwa guda bakwai na farko la taktabin salih ibadi kakkarka gibantar mutanen kirki daga cikin bayina a bayan idansu ka rika ambatan sharrinsu kana masu ƙarya kana masu ƙage kana cin mutuncinsu wala ta na ahadan min ibadi sannan kuma karka sake ka yi hassada ga wani daga cikin bayina wannan nan kowane ne faƙala suleiman sai suleiman ɗan dauda ya ce ya rab hasbi darasin yau ya ishe na ɗan tsahar tamu in iya wannan sannan aiman ƙari sau da waɗannan abubuwa guda biyu haɗarinsu ya kai ya komo sau da abu ne wanda yake cikin zuciya idan zuciyanki ta natsu da aibat da ambatan aibin mutane a bayan idansu to sai dai allah maɗaukin sarki kawai kiyaye ki wannan shi ake ce ma giba an tambaya nan menene giba ya ce zikiruka a haka bima ya ka ambaci dan uwanka a bayan idan shi ga abin da ba zai ji daɗi ba in yaji an ambaci wannan abu sai shi mai tambaya ce ko ya tabbata dan uwan nawa yana yin wannan abu ɗabi'an shi ne laifin shi ne ce kwarai ko ya tabbata Ya ce to in kuma bai ba na ƙaga mai na ce ya yi fa sai ce wannan kuma ka shirga mai ƙarya ina fatan mun gane ya tabbata tana da mugun ɗabi'a da mugun hali da yanayi iri kaza ki je bayan idanta kina faɗi wannan shine giba shine Allah ya ce ma annabin shi Suleiman kar ya sake yi wannan illa na biyu sai ce hasada kun gano wannan ita kuma gibar nan a hadithi annabi ya ce a shaddu mina zina illanta ma fa har ya ɗaran ma illan zina muni sau da mazinaci na zina yana gama ta fa tsaya amma giba gwargwadon yadda maganan take tafiya gwargwadon yadda ake zuba miki zunubi idan kika faɗi a nan sai wanda kika faɗa ma ta yi gaba da magana ta ɗiba gwargwadon zunubin ta ke kuma za a ci gaba da rubuta maki in ta gaya mutum ɗari suka fahimta suka yadda suka bi to zunubin mutum ɗari za ta tara maki ke anan mun gano wannan da kyau ko shine ɓangaren munin nata shi sa karki saki ki zama mai giban mutane karki saki ki zama mai hassadantan mutane Sau da girman waɗannan laifuffuka guda biyu annabin Allah ya ce a bari tukuna sai ya iya wannan karatun ayyane ƙari Allah maɗaukin sarki ya kiyaye an ibn mas'udin kala ibn mas'udin ce thalathun hunna aslu kulli khati'atin abu uku waɗannan su ne asalin kowane kuskure da kowane laifi da kowane sauka akan hanya ta kwarai wahzaruhunna ku ta ka tsantsan da waɗannan ababe uku iyyakum wal kibar ka da girman kai da jin isa da ganin ke kin bi karfin kaza a matsayin ke na kaza a ce kaza duk abin da zai sa girman kai ke hankali da shi an tambaye annabi mal menene girman kai yace batul hag. Ƙin gaskiya wa ghamtun nas da raina mutane wani ai bai isa ba wanci wallahi bata isa ba sannan ga gaskiya kiri da mu zo ki ganta sai ki take ta wannan ne girman kai sai ce fa inna iblisa hamalahu al sau da shi iblis girman kai ya ja shi ala Allah ya zjida li Adam ya e, taurin kai ya ƙi wa annaba Adamu sujada. kun gano wannan da kyau ko duk wannan bala'in to girman kai ya ja mashi amma me ya haifar da girman kan kuma hasada ne ya za a ce tun kafin halittar adamu a gaban shi aka halice shi ya taso kuma a ce wai yau a fifita adamu a kan shi wannan ba zai yiwu ba to saboda wannan hassadan sai ya haifai man da ya haifai mashi da girman kai shi yasa a hadithi annabi yake cewa Allah ya gaya mai ya faɗi mana cewa ya uridai jin isa da girman kai wannan mayafin Allah ne duk wanda ya ɗiba ya fama kanshi sai Allah ya yafa mai jahannama kuwa Allah ya kiyaye wa iyyakum wal hirs ka ku da kwaɗayi ba wai kwaɗayi kina son ki ci alale ko ɗan wake ko gauda ko tubani ko ɓala ko hoci ko a'a kwaɗayin abubuwa kina son ki zama kaza yau a ce kina aiki a babban matsayi iri kaza gobe a ce kin shiga gida iri kaza kina hawa mota irin waɗannan kwaɗaye-kwaɗayen abubuwan da ka iya kai ki zuwa ga damuwa a zuci na iya haifar maki da mugun abu a cikin rayuwa munin abin da zai zama na dindindin ka shaidinki da wannan sai ce fa inna adama hamalahul hirs saboda kwaɗayin wannan abu da shaidan ya ce ma adamu hal adulluka shin bana shiryar da kai zuwa ga bishiyan da in ka ci dan wannan ice to zaka dawoma cin aljanna ba kwaɗayin wannan da kuma mulkun la yabla da ya gaya mashi ya kai adam ya ci abin da Allah ya hana shi shine ala an akala kalamina shajara wannan kwaɗayin abin da shaidan ya mai shigo shigo ba zurfi yasa ya je ya ci wannan kun gano wannan da kyau ko duk lokacin da mutum yake da kwaɗayin wani abu ko sai ya kai ga ya kai makan shi zuwa ga mahallaka yanzu Allah shi yi aljannan nan baki daya ya dauki Adam ya ce zauna ka yi yanda kake so amma kaga wannan to ka taba ta sai wani ya zo wanda wannan fa ba nashi bane sai ya ja shi gefe ce kaza kaza kaza kaza sai ya zara shi wa kuma sai ya zuru kun gano wannan da kyau ko amma me ya kai shi zuciyan tana kwaɗayin wani abu saboda ɗan adam an gina shi a kan san ɗaukaka san tabbata san wanzuwa san irin waɗannan abubuwa shi yasa ce kai ta ka tsantsan da kwaɗayi saboda kaga inda wannan abin ya kai adam wa iyyakum wal hasad ka shedinka da kuma yin hasada fa innabnai adam domin 'ya'yan adam inna ma qatala ahaduhuma sahibuhu hasadan saboda hassada ya sa ɗaya daga ciki ya yi kashe ɗan uwanshi uwarsa ɗaya ubansa ɗaya saboda hassadan wannan ya yi aikin da Allah ya karba wannan kuma ya yi aikin da Allah bai karba ba ya shirya ya kitsa shi a zuciyan shi bai ji daɗin abin ba ya lallaba ya je ya kashe shi kun gano wannan da kyau ko shi sa hassada bala'i ce Allah ya kiyaye an ibn abbasin ibn abbas a cikin isra'iliyat ya ɗauko wani labari yana bayarwa dangane da 'yar falut cewa an samu rashin jituwa tsakanin dawud da kuma falut malamai suna cewa 'yan uwa ne dawuda shine sarki falut kuma shi ma yana son sarautar kun gano wannan da kyau koto kuma akwai hasada ba ɗan ƙaramin hasada ba dama a gidan sarauta kowa na tunanin in na ya kau to shi zai hau wannan karagar to sai ya kasance shi balut yana da ya sai kuma dawud sai ya aure ta kun gano wannan da kyau ku domin yadda suke bayyana cewa shi wannan baban shi sarki ne wannan ma baban shi sarki ne to sai kasance wannan ya rasu sai kanin wannan sai hawa sarauta to kuma duk sun haihu yan maza ne su to kuma wannan da baban shi da shi sai ya samu sarauta shi kuma wannan bai samu sarauta ba sai wannan kwaɗayin sarautar sai ya haifar mai da matsala tsakanin shi da ɗan uwan shi to kuma akwai auratayya tsakaninsu kun gano wannan da kyau ko to shine sai ya ce annaha in talaqat ita wannan ya sai ta je fa akhazat zikkan summa ma'ala mala anhu ta samu buhu sai ta cika shi da giya sun matayyabarhu bil misk sai ta bi bayan wannan buhun duk ta bi ta shafe shi da turare mai ƙanshin gaske wal'ambar da wani nau'i na turare mai daɗin ƙanshi wa'an wa'id da kowane irin nau'in turare wanda yake ƙayatarwa da birge mai sunsunan shi thumma abja'at zika ala sarira dawud sai ta kawo wannan buhun da ta cika da giya ta shafe shi da tarare sai ta kwantar da shi a kan gadon dauda walaha faduhu hafi dawud sai ta sa mayafi ta lullube shi da mayafin da dauda ke lullaba wa abshad ila dawud zalika sai ta samu mijinta ta gaya mai cewa ga dabaran da na yi wa adkhalathu al-makhda sai ta ɗauki mijinta dauda sai ta ɓoye shi a wani lungu wa a'lamat talut sai ta je ta samu talut sai ta gaya mai cewa ni ma na fahimci gaskiya baka kai dace kai sarauta kuma yanzu wannan da yake sarautar nan ni ma na gaji kawai miji ba wani abu ne uba shine asali saboda haka kawai na shirya maka yadda zaka gama da shi in ka gama da shi ka kai ne sarki kai tsaye wakalar ta ce halumma ila dawud zo ka samu dauda yi can faƙatulu ka kashe shi magana ya ƙare faja'a hatta da khalal baita ya taho sai da ya zo ya shiga ɗakin wa ma'ahu saif ya ɗauko takobin shi sun makalar sai ta ce huwa za ka fasha'anuka ga yi can kwanci je ka yi yadda kake so da shi wa sha'anuhu ga nan kwanci sai yadda kai da shi komi bai iya yi ba a saif sai je ɗaura wannan takobi ala kalbihi a zuciyan inda yake zaton nan ne zuciyan dauda sun mattaka alaihi sai jingina kan takobin yahuda shi har ƙasa hatta an fadahu har sai da ya fasa ƙirjin a zaton shi kuma ya fasa zuciya fanta bahal khamru sai giya sai ta fashe wana faha min horihal misk to cin da giya dama akwai gas a jikinta nan da nan sai ta watso ƙanshin turare ɗaki ya cike da ƙanshi gaba ɗaya wattib ɗaki ya ƙanshi abu ya daɗi kala sai ce ya dawud talut ya ce ya kai dauda ma atyaba ka maitan wa kunta wa anta hayyun atyabu minka maitan sanda kake raye duk in ka shigo cikin mu kanshi kake kana burge mu wajen ƙanshinka kuma gashi yanzu Kamu da kuma ƙanshin da kake fitarwa ma ya fi ƙanshin da kake da shi sanda kake rayu wa ta tahiran naqiyan allahi kai mai tsarki ne ba ka da wani laifi ko zunubi ko wata illa ko ki wani dima ƙanshin da ya ji sai na dama ta kama shi yanzu dama wannan har a wajen Allah babban mutum ne har a wajen Allah yana da maɗaukakiyar daraja to ni mai na kai na kashe shi fabaka sai fashe da kuka wa akhadha as-sayf sai dauki wannan takobi fa ahwa bihi ila nafsihi shi ma sai ya nufi kirjin shi da shi ya sa takobin a daidai zuciyar shi zai burma kanshi da kanshi li yaqtulaha saboda ya kashe kanshi na ibnatahu sai yar shi sai ta zo ta rike shi wa qala ta ce ya abati ya baba malak me yasa me kuma da kashe kanka kada da farta bi aduwika ka yi nasara kan makinka ka kashe shi wa qataltahu wa arahaka Allahu minhu Allah ya hutar da kai da duk damuwan da ke ranka gane da shi ko me haka wasa falakal mulk yanzu mulki ya zama naka sai yinda kai qala sai ce yabnatu ya ke yata kada alimtu annal hasada wal ghaira yace wallahi ba abin da ya ja wannan bala'i irin hasada da kishin abin da Allah ya bashi hamalani ala qatlihi wannan su suka ja na kashe shi Wa wasirtu min ahalin nar yanzu na tabbatar wuta kawai ba wata wata wa inna bani isra'il yace kun ga banu isra'ila la yardawna bizalika ba za su taba yadda da wannan ba fa ana qatilun nafsi ni zan kashe kaina ne qala sai ta ce ya abati a fakani ya surruka an ta kun qataltahu yanzu za ka ji daɗi a ranka in ya tabbata cewa baka kashe dauda ba qala na'am ya ce kwarai da gaske zan ji daɗi da ban kashe shi ba da abin ya fi min daɗi a rai qala fa jaddawo da minal baiti inda ta ɓoye sai je ta fito da shi fakala ta ce ya abati in na a lam ba baka kashe shi ba wa haza dawud wannan shine dauda can kuma kaga ɗin dabaran da aka yi maka wani dima talo daga nan sai talo ta yi nadama muhallin sha na kawo wannan kisan shine duk mutumin da ya sa hasada a rayuwan shi bai zuwa ko ina sai nadama kuma mai hasada Allah Allah yake wanda yake mahasadan ya mutu ko wani bala'i ya same shi tunanin irin wannan a cikin rai to yana juyawa ne ya koma kan mai hasadan kun gano wannan da kyau ku shi yasa duk lokacin da kika ji hasada na wani ko wata duk abin da Allah ya mata duk abin da Allah ya bashi za mu zo zaki ji maganin da zaki amfani da shi a kauda miki da wannan wutan hasadar Allah ya tsare mana imaninmu waƙila fi qaulihi ta'ala ya ce wasu malami sun fassara faɗin Allah da yake cewa qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan ka gaya musu ubangiji na ya haramta duk wata alfasha ta bayyane da kuma alfasha ta ɓoye ƙila ma bafana sai suka ce alfasha ta ɓoye shine alhasadu yanzu wanda take hasadanki sai ku zauna waje ɗaya ku ta mu'amala ba ki sani ba saboda hasadan ai ba a goshinta aka rubuta ba abu ne wanda yake cikin zuciya hassada ba ki ganowa sai in an zauna an bayyana maki ɗabi'un mai hassada in kin gane to kina ganin yanayin sai ce to wannan fasada yake ne shi sa Allah ya hana alfasha shi hasada alfasha ce wa fi ba'dil kutub a wasu littattafai aka ce alhasida aduwu ni'imati Allah madaukin sarki ya ce mai hasada to cikakken makiyin ni'imata ce isa duk lokacin da kike ma wata ko wani ko wasa hasada to ke makiya ce ga ni'imar Allah sai ke hankali rigiman ba da su kike ba da Allah kike yi al asmai malam asma'i yace ce arabiyan ata alayhi mi'atun wa ishirina sana ya ya haɗu da wani mutumin ƙauye da ya tambaye shekarun ba ƙauyen sai ba ƙauye ce shekara 120 yake yanzu wa qultu lahu sai asma'i yace da shi ma atwala umraka kai me ko yasa ka samu wannan tsawon rai haka ga ka gadagam da karfinka kana kaiwa kana komowa baka da matsala ko kadan fa qala yace taraktul hasad yace hasada na bari fa baqaitu sai na samu wanzuwa da karfi na da lafiya na kuma na dade a duniya saboda mai hasada har kullun yana kwashi alherin rayuwar shi ne yana ba wasu saboda in kina aikata ayyuka na kwarai Allah na muke tsawon rai yana ƙara yalwata lafiyanki da sauran abubuwanki amma hassada na shiginki to duk waɗannan abubuwan kuma sai ki rasa su Allah ya sauwaka malai ce wal hasad kad la takhlu minhu nufus ita dai hassada to da wahala ki samu zuciyar da ba ta a ciki yani kad ya tirariyan lin nafs abu ne wanda yake tsallan baɗake ya shige zuciyar mutum walakin ja a fil hadith sai da ya zo a cikin hadithi annabi ya ce iza hasadda fal iza hasatta fala duk sanda ka ji hasada a ranka to kar ka sa mugunta wa iza zananta fala tuhaqqiq in ka ji zato mummuna ya shiga zuciyanka game da wani dan uwa ko ga wata yar uwa to kar ka tabbatar da zaton nan ka ce haba aini na ce ayi kaza damu يعني أن الإنسان يجب عليه إذا رأى من قلبه حسدا dan adam duk lokacin da ya samu burbushin hasada a ran shi yana hasadan wani Allah yabgi alaihi bi kaulin aw fi'lin kar ya sake ya kokarin wuce gona da iri da zalunci ta hanyar faɗin magana koya take ko wajen hira ne kin keɓe da ƙawayenki kina hasadan wani ko wata karki sake ki faɗi wata magana ta ɓatanci ko ya yake a bayan shi aw fi'ilin ka kuma ki wani aiki na ƙoƙarin disa shi koma wane ne fa inna zalika min khisalil yahud wannan yana daga cikin ɗabi'un yahudawa alladina qala Allahu anhum wanda Allah ya magana a kansu ya ce am yahsiduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi koko yahudawa wai suna wa mutane hassadan falalan da Allah ya ba su ne magana na ala ibrahim alkitaba wal hikima cikin hassadan da yahudawa suke ma iyalan gidan annabi ibrahim shine Allah madaukin sarki ya ba su littafi sannan ya ba su hikima wa atinahum mulkan azima kuma Allah ya ba su mulki babba waɗannan abubuwan da Allah madaukin sarki ya zayyana Allah madaukin sarki ya ba da ilimin alkur'ani ya ba da ilimin hadithi ya samun ma mutum mulki da ɗaukaka da buwaya da karɓuwa cikin mutane waɗannan abubuwan suna daga abin da ke jawa a hasada kun gano wannan da kyau ko to annabi yana daga cikin iyalan gidan annabi ibrahim shine allah maɗaukin sarki yake cewa yahuda suna masa hasada wannan baiwan da allah ya masu ne me ya kawo maganar hasada kuma su ma allah maɗaukin sarki bai masa wata baiwar ba shi sa shi mai hasada kullum ko yana jahiltan ni'iman da shi Allah maɗaukin sarki ya mashi ne mai yiwa da Allah ya mashi abin da yake hankoro yake son ya samu, Allah maɗaukin sarki ya dunkula ya bashi ƙarshen ta wannan abun a wannan yanayin bala'i zai zama mashi to amma da yake zuciyar ba ta da tsarki to sai kuma ya sa hassada a ciki wannan hassadan da zai sa sai ta ƙara ɓata alaƙan shi da mahadicin shi Allah ya kiyaye mala ce annal ghaliba annal hasida yabghi alal mahsud mala ce mafi rinjaya al'amari a kusa ko a nesa shi mai hasada yakan yi zalunci ga wanda yake hasadanta din duk lokacin da kike hasadan wata zai wahala biki zalunce ta ba fa yuhawilu an yaktuma ni'matallahi alal mahsud idan kina hasadantan wata to kokari kike duk wata baiwa da Allah ya yi mata da duk wata ni'ima da take a kan shi so kike ki ɓoye wannan ni'iman kar a gani dan kar a yaba mata aw yazilun ni'matallahi alal hasal ma alal hadal mahsud ko kuma ita kokarin sai ya zubar da wannan ni'iman da Allah madaukin sarki yi ma wanda yake hasadanta fa yajma'u bainal hasad to shi mai hasada bai taba zama har kawai sai ya ɗauko hasada wa bainal udwan da kuma wuce gona da iri kamar makaryaci ne bai taɓa yin ƙarya kawai ya zauna lafiya sai ya haɗa ƙarya da kuma rantsuwa bala'i guda biyu masu hallakarwa haka shi ma mai hasada bai taɓa tsayawa da hasada kadai sai ya haɗa ta da udwan wuce gona da iri ta hanyar magana wuce gona da iri ta hanyar aiki da sauran abubuwa sanda udwani ya shiga zuciyar mai hasada to kokari zai yi haifar da gaba tsakanin al'umman annabi in da rikicin shi tsakanin shi da wane ne to yanzu ya hada rikicin ya zama annabi na ciki ya shigo da Allah cikin wannan rikicin Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace annal hasida ya hatakiru ni'matallahi alaihi shi mai hasada har kullun yana raina ni'iman da Allah madaukin sarki ya mashi li'annahu yara annal mahsuda domin yana ganin shi wanda yake hassadantar akmalu minhu ya samu darajar da ta fita shi cika wa afdalu kuma ta fita shi falala fayazdari Lahi alaihi sai a wayi gari yana raina wannan ni'iman da Allah madaukin sarki ya mai wala yashkuruhu subhanahu wa ta'ala alaiha sai kasa gode ma Allah kan matsayin da Allah ya bashi Kullum yana fafutuka yana kokari sai ya cimma wancan ko kuma ya barar da wancan ko kuma ya abin da dai a fasa kowa ya rasa wannan shine ɗabi'a mai hasada a kusa yake ko a nesa yake to bayan da malai ya kare kawo mana zantuttukan malamai da suke fallasa da tonan silili don gane da al'amarin hasada sai yake ce mana alhasidu ya ƙa'ufe mahadir shi mai hasada to yana saka kanshi yana afkar da kanshi zuwa ga abubuwan da Allah ya hana a sanda kike hasadan wata to a daidai wannan lokacin kina saka kanki cikin wani bala'i na laifuffuka da Allah madaukin sarki ya haramta kenan ga zunubin hasada da musibin da za su biyo maki baya duniya da lahira sannan a daidai wannan lokaci kuma ga bala'in zunubin da kike aikatawa yanzu kuma ya haɗu da musibin da za su biyo bayan wannan awwalan a karan farko mala ya ce karahiyatihi ma kaddara Allah shi ne hasada kullun zuciyan shi na kin abinda Allah madaukin sarki ya kaddara fa inna karahatihi ma an amallahu bihi ala hadha shakhs domin shi ne hasada lokacin da yake kin wata ni'ima da Allah ya ba wani yana ganin wannan bai dace ba wannan bai cancanta ba matsayin shi bai kai ba shine ya kai to a daidai wannan lokaci yana hatu lima qaddarahu yana kin abin da lima kaddarahu kaunan abin da Allah ya kaddara wanda zai faru a duniya ne wa mu'aridatu li illa kuma yana jayayya da hukuncin da Allah subhanahu wata'ala yayi kene yanzu shi mai hasada kullum yana rigima da kaddara rukunin shi na shida na imani to bai cika ba saboda bai yadda da alqada'u wal ba bai da abin da Allah ya hukunta ba ganin yake wane ne ya sabbaba mai kaza su wane ne suka yi mai kaza wane kaza shi kaza shi dai shi dai shi dai sai manta da Allah to sai kullum rikici ba dan karami ba tsakanin shi da Allah sai kuma yana zargin Allah a bisa rashin ƙwarewa a bisa bai iya tsaye da abubuwa a yadda ya kamata ya tsaye da ba ko bakin shi bai faɗa haka ba to wannan hassadan na wakilcin shi na fassara haka kisa ke hankali thaniyan na biyu annal hasada ya akulul hasanat hasada na bi ta cinye ladan aikin mai yinta kama ta akulun narul khatab kamar yadda wuta ke cin kirare kalli da yadda wuta ke cin kirare ko to haka hasada ke cinye ladan aikinki li'annal galiba annal hasida malai ce don mafi rinjayen al'amari kun ga mai hasada ya atadi alal mahasud so da dama yakan wuce gona da iri akan wanda yake hassadanta bi zikiri ma karahu ta hanyar yana ambatan abin da wancan baya so na batanci watan firin nasa anhu kuma zai ta kokarin kore mutane daga shi wanda yake hassadanta ina nuna wani mutumin banza ne wani bai cancanta ba bai da kyawawan ɗabi'u bai da mu'amala mai kaza ina ta ƙoƙarin ɓatanci da cin mutunci da sharri da ƙage to sanda yake wannan aikin kun yana aikata abubuwan da Allah ya hana sannan yana taɓa haƙƙin shi wanda yake hasadanta a daidai lokacin bai haƙura da laifin hasada ba ya haɗa da wasu laifin kuma to ana nan wa hutsa min qadarihi wa ma ashbaha zalika ana nan a wannan yanayi sai ya kokarin zubar da darajar wannan mutumi da abin da ya kama da haka wa haza min kaba'ir dhunub wannan yana daga manya-manyan zunubai allati kad tuhitu bil hasanat wanda mai yin haka ana wawushe ladan shi ana mika ma wanda yake ma wancan aiki kisa karki yadda hasada ya sa ki ta surutu ga mutane kina zagi kuma ba sai kin ce eh na yadda ba kaza hasada bane irin abubuwan da muka gabatar tun daga jiya har yau shin kina jin irin wannan a bisa ni'iman da Allah ya ma wani kina jin baki jin daɗi kina iya maganganu na batunci kina iya sharri kina iya kaza kina iya kaza sakamakon baki ji daɗin wani abu ba wannan shine hasada kawai kuma ki hankali zaki ta tara ladaidaki da yawa sai a waye garin ladan nan an ɗiba an mika mota a lahira ke kuma ya wuta da Allah ya kiyaye Salifan na uku ma ya ƙa'u fi kalbin hasidin min alhasarati wal jahimi wan nar allati ta'kuluhu akalan shine irin abin da yake ɗarsasuwa a cikin zuciyar mai hasada na jin shi dai an cutar da shi shi dai ba a kyauta mai ba irin ni'iman da wane ya samu bai cancanta ya samu wannan ba ko ya faɗa ko bai faɗa ba ka ke rayuwa ke kaiwa da a cikin zuciyar shi to wannan yana kai shi zuwa ga jahannama da wuta wanda sakamakon wancan abin da yake yi to zai biya wawo shi duk ayyukan shi na kware kullama ra'a ni'matan min Allah duk lokacin da ya ga wata ni'ima daga Allah ala hazal mahsud ga wanda yake hasadanta igtamma wa daqa sadarahu wannan sai kara mai kunci da damuwa a ran shi wasari rakibu hada shakhs Kullum zai rika sa ido da kaiwa da komowa nan ne suwa na suke wani me yake yi ina yake kaiwa da komowa ina yake samun kuɗi da suwa yake mu'amala me kaza kaza zai ta sa ido kan wannan kullama an amallahu alaihi bi ni'matin in ya ga wannan ya samu ni'ima ko canza hijabi kika yi ko niqabi kika sai sabo ko takalmi ko jaka hazina bakin ciki ya kama ta kenan wa tamma wa daqa alaihi dunya sai duniya ta ƙara mai kunci kun gano wannan da kyau ku ya rasa yanda zai abun duniya diya biye dugun zuma ya dame shi saboda me saboda wai kawai wani ya samu ni'ima ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace rabi'an na hudu yace anna fil hasadi tashbihan lil yahud mala yace kun ga al'amarin hasada to akwai kamanceceniya da yahudawa duk wanda ya sa hasada a ran shi to ya yi anko da yahudu ma'alumun abu ne sananne anna man ata haslatan min khisalil kuffar duk wanda ya je na aikata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un kafirai sara minhum wannan zai zama daga cikinsu fi hazil hasla dangane da ita wannan ɗabi'an da kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da maganan annabi da yake cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kokarin kamanceceniya da wasu mutane ta wannan mutum yana daga cikinsu domin mun karanta a baya cewa yahudawa suke mamumine hasada ko wannan hasadan ta kai ga sai da suka shirya kashe manzan Allah ta hanyar samun guba a cikin abinci ta hanyar yi ma annabi sihiri wanda labib ibn al-asam yayi domin kashe annabi da tsaban hasada wannan hasadan ta sa yahudawa gaba daya suke taron dangi wajen kareta manzan Allah Aka yi da su su tuba sai ki tuba saboda ne da su manzan Allah ya masu laifi Allah ya masu laifi saboda su ba shi suka so a ce ya zama annabin ba Allah maraukin sarki ya sa mu dace khamisan na biyar annahu mahama kana hasaduhu wa mahama qawiya la yumkin abadan an yarfa ni'matallahi alal ghayr mala yake cewa duk yanda hasadan ne hasada ta kai ta ƙara burun ta ƙara ɗaukaka ta kai duk da ta kai ba zai iya kau da ni'imar Allah alal ga wanda yake hasadan ba yau in Allah madaukin sarki ya ɗagawa ne kai shi wani watsi sai dai tama kanki azaba ta hanyar hasada ba za ki taba iya canza wannan hasadan a kusa ko a nesa ba iza kana haza gairu mumkin to in mutum ba zai iya ba to fa kaifa ya kafi kalbihi hasad to da wani dalili ne zai kokarin sa ma zuciyar shi hasada mun gano wannan da ke ku cin da ba za ki iya canza abin da Allah madaukakin sarki ya tsara ba da wani dalili ne za ki rika sa makinki hasada kawai ke cire Allah madaukin sarki ya ga dama ya tsara kaza ya kasance to wannan tsarin da Allah madaukin sarki ya tsara ya kasance din haka zai ci gaba mutum ya gamsu ya ci gaba haka ko bai gamsu ba Allah ba zai canza saboda hasadan ne hasada ba sadisan na shida annal hasada yunafi kamalal iman hasada na kora cikin imanin bawa kun gano wannan da kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Sau da magana annabi da yake cewa la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku bai taba tabbata hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi har sai ya soma dan uwan shi abin da yake soma Wa walazimun haza an takraha an tazula ni'matallahi ala akhika abin da ke lazimtan wannan sanda kake ji a ranka ni'iman Allah ta rabu da ɗan uwanka ko to fa iza lam takun takrahu an tazula ni'matallahi alayka in kai ba ka son Allah ya kau da ni'ima a kanka fa anta lam tuhib li akhika ma tuhibbu li nafsika to baka so ma dan uwanka abin da yake so ma kanka ba kenan Ɗaukaka iri kaza matsayi iri kaza da ba ka son dan uwanka ya samu kai kana so ko eh to baka da imani wa haza yanafi kamalal iman wannan yana tun tunkuɗe cikin imani ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa karki saki wannan abin ya shiga cikin zuciyarki ki ji kina kiyayya da wata ni'imar da Allah madaukin sarki ya ma wata ko ta kasan ki ne ku yi ma wata ko ta saman ki ce yi ma wani ko da abokin gaban ki ne ki gode ki ce Allah ya sa ma wani albarka cikin ni'imar da Allah ya mai ke kuma ki je ki nema a wani wajen sabi'an na bakwai annal hasada yujibu i'rabil abdi an su'alillahi ta'ala min fadlihi hasada in ta ci zuciyar mutum ko to tana hana wannan mutumin roƙon falalan Allah fatajiduhu da'iman muhtamman bihazan ni'ima kullum abin da ke damun shi shine an yi kaza wani na nan samun ɗaukaka wani na nan samun kuɗi yana nan yana samun karbuwa. wannan ni'iman da aka yi ma wannan ita ta damun shi allati an amallahu biha ala ghairihi wanda Allah ya yi ma wani shi ni'iman wala yas'alallaha min fadlihi wannan za ta kange shi da ya je ya roƙi Allah shi ma Allah ya ne wannan falalar wa qala ta'ala hakika Allah madaukin sarki ya ce wala tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'din ku daina gurin falalan da Allah madaukin sarki ya ma wasu in Allah ya ma wata falalan iya kitso ke Allah bai maki ba kake gurin ke ma sai kin iya wannan nemo wani falalan ke kuma ki je ki iya kunshi mun gano wannan da kyau ko Allah ce kar ku yi wannan lirrijali nasibun mimma kasabu maza suna da kasan abin da duk suka aikata za su ɗibi kasansu a lahira walin nisa'i nasibun mimma tasabna su ma mata za su ɗibi kasan abin da su ma suka aikata sai ce was'alullaha min fadlihi in Allah ya ma wani falala kuma ku roki Allah ya muku wani irin falala amma in kika sa mu kanki wutan hasada ku to a taron Allah ba za ki iya ba kina kallon Allah sai kasa roƙon shi babban damuwanki wanci babban damuwanki wani duk mitin ɗinki da duk keɓewanki da duk ziyara da abin da zaki ce ma zumunci in kin fita yi gaba ɗaya ne yanzu ya za a yi da wanci ya za a yi wancan ni'iman a rasa ta wani irin shigo shigo ba zurfi za a yi ya za a ziga kaza ya za a ɓata kaza ya za a kaza abin da zaki ta yi kenan har a waye gari ki ɓata lokacin ki ba ki roki Allah Allah ya maki ba in ko dan adam na iya ɗaukaka kanshi ko da kila wanda yake muhassadan ma ya kan shi sama da haka Allah ne ke yi shi yasa ko mutum ya roki Allah kuma ya ci gaba da biyayyen dokar Allah sai Allah madaukin sarki ya mai abin da duk yake so Allah ka kare mu daga bala'in hasada faminan na takwas annal hasada yujibu jira'in ni'matallahi alaihi hasada na sa mutum ya raina ni'iman da Allah ya mashi ai annal hasida shi mai hasada yara annahu laysa fi ni'ima gani yake shi bai cikin ni'ima yanzu idan kina da mota kina hawa kina jin daɗi ana nan sai makociyarki sai ta ta siyo motan da ta fita ki kyau ta fita ki komi sai ki sa ma kanki hasada wannan ni'iman da Allah ya baki na hawa tsohuwar mota sai ki raina wannan ni'iman da Allah ya maki maimakon ki gode ma Allah sai a waye gari ki raina wannan ni'imar sai ki riga Allah bai maki komi ba ai da ke Allah ya ba wance ita kuma ta ci gaba da hawa a cabanta kun gano wannan da kyau ko wannan shine hasada wa anna hadha al fi ni'matin akbar minhu kullun sai riga ganin kai shi wana fa yana da ni'imin da ta fitawa wa hina idhin yahtaqiru ni'matallahi alaihi a wannan yanayin sai ya rena ni'iman da shi Allah ya mai fala ya yaqumu bi shukriha ba zai tsaye wajen gode ma ni'iman ba bal ya asu. sai daga yana ja da baya ma ga Allah duk wani aikin alheri da yake yi wanda mai yiwa in sun taru Allah zai mai ninkin ba ninkin na wancan sai ga ya ja baya kan aikin alheri sai koma yana yin wasu ayyuka a zaton shi na alheri ne a ƙarƙashinsu kuma sai kasance na fusata Allah kuma gano wannan da ke ku domin da yawa ko wanda sun nufi yin ayyukan alkhairi sai kuma a waye gari aikin nasu ya rikide ya zama sharri ne Allah ya sauwaka tasi'an na tara alhasadu khuluqun zamimun hasada muguwar ɗabi'a ce li'annal hasid domin shi mai hasada ya tattabba'u la ni'amallahi alal khalq bi fi mujtama'ihi yana bibiyan ni'imomin Allah da Allah yake ma bayi a inda yake rayuwa gaba daya kun gano wannan da kyau ku zai ta bincike wance yaya wane yaya suwane yaya me suka yi kowa zai mahassada ana cewa wane ya samu wani abu sai ya ji zafi a ran shi wancan na sa sabon hijabi ta ji zafi a ranta wane ya samu katsa ya ji bai ji daɗi ba shi dai shi kaɗai Allah ya mai wa yuhawilu bi qadar bi qadarin ma yumkinuhu an yahula bainan nas wa bain hazal mahsud kuma kokari yake kullum fa ya raba wancan da yake mahasada sauran mutane ya ware wasu ya karabu da shi kullum aikin shi kenan ya tuttun kuɗin mutane ga wanda yake mahasada ya ta nuna masu cewa wane fa ba mutumin kirki bane wane mutumin banza ne wance bata iya in za ta biki duk aji a kokkore mata mutane in ta haihuwa ta yi a hana mutane zuwa mata barka duk wani abin kirki a ta kokarin tuttun kuɗewa bil khatti min qadarihi ahyanan wani lokaci an nuna ba mutumin kirki bane wa bi jira'i ma yaqumu bihi min kuma duk wani abin alheri da ya sai an gwasale sai an kushe ne a tafi wannan shirman a wannan bai yi ba da wane ma abin ai da ba haka ba kai lalla shirme ne ila gairu zalika iri irin abubuwa masu tarin yawa mai hasara zai ta yi har sai ya ga shi dai ya ɗauki fansan abin da yake zaton Allah ya mai na fifita wani a kan shi ashiran na goma mala ya ce innal hasada lalle ita hasa innal hasida lalle shi mai hasada iza hasada duk sanda ya hasada fal ghalib an yi atadi alal mahasud sai ya wuce gona da iri akan wanda yake mahasada wa hina izin ya huzul mahasuda min hasanatihi to sanda yake batanci da zagi da sharri da kage da kokarin ɓatanci to a lokacin shi wanda ake mahasada yana kwashe ladan mai hasada ne fa in baqiya min hasanati shay'un in ya rage lada oho wa illa in ko bai da shi akhara min sayyiati sai a ɗibo zunubin wanda yake mahasadan fatariya alaihi ay ta zuba mashi Sun tariha fin nari daga ƙarshe sai a jefa shi a wuta kun gano wannan da ku to don Allah me riban hasada akwai riba ciki isa ke hankali kina jin hasada zai shiga ranke ko kokarin kuɗe ta ba wani fa'ida cikin al'amarin hasada a kusa ko a nesa ta ja miki bala'i a duniya kuma wanda yake ma hasadan duk fa kokari da kwazo da zaki ko aikin banza kike saboda izza ta Allah ce Allah ke waɗannan abubuwan duk yanda kika so a yi maki ko a yi mawaninki wallahi sai Allah ya ga dama tirran gini tirran zane Allah ya tsara abin da za yi a duniyan nan tun kafin halittar duniya da shekara dubu hamsin har wannan abin da muka aje shi anan ku wallahi haka Allah maɗaukin sarki ya tsara za mu aje shi a wajen nan kafin a yi duniya da shekara dubu hamsin in kin yadda da wannan kin yadda da kaddara in ba ki yadda da wannan ba kin ce wannan ya zama jako to aiki ya same ki walakin iza qala ka'il sai dai duk waɗannan bayanan da aka gabatar da mai magana zai ce iza wa qala hasadu fi qalbi to ala gafarta mala yanzu in hasada ta shiga raina bigera tiyari ni ban zaɓi hasadan ba na yin tun kuɗi hasada ta ci birki sai ta shigo amma huwa dawa to me magani yanzu in kin ji ana neman magani cuta ta samu kenan ko to sai malam sai ya ce ilam ka sani annal hasada min al amrad al azima lil qulub hasada na daga cikin cuta ciwo mai girman gaske wanda ke cikin zuciya wala dawa amradal kulubi illa bil ilmi wal amal to kuma ba abin da ke magance cutan zuciya sai ilimi da aiki wal ilmun nafe limardil hasad ilimi wanda ya fi kowanne amfani da ke maganin ciwon hasada ko an ya arifa ta hakikan shine mutum ya sani lalle annal hasada dararun alaika fi duniya wa din shi mai hasada ya san cewa wannan hasadan da yake yana cutar da duniyan shi ne sannan yana cutar da addinin shi ne mai yiwa kina sa ran nan da lokaci kaza in ke yar makaranta ce kin gama za ki nemi aiki ko in kin san kin taba wata hasada saboda tana samun cinikin lallaba ko to sai kin gama aikin kuma karatun aikin ya samuwa wannan hasadin na cutar da duniyanki sannan wannan hasadin na cutar da addinin ki. wa annahu la darara fihi alal mahsud fi dunya kuma shi wanda kike hasadantar ba wani cutar da shi da zaki yi wa din kuma ba ke cutar da addinin shi ba bal yantafi bihi fihi ma kai zai ma amfana da ke cikin biyun ne duka sanda hasada ga mai rabu masu iya magana suka ce taki ne zai ta samun ɗaukaka a duniya ne sannan na biyu kuma yana cinye ladanki wa mahama arabta haza lokacin da ke gane wannan an basiratin ta hanyar tunani da hangen nesa da basira walam kun aduwu nafsika wa sadiku aduwuka eh, eh, ta hasad la mahala in kika gano cewa shi wanda kike mahasadan ba makiyinki bane ba ki da maƙiyi illa ranki sai ki gane wanda kike mahasada shi abokinki ne wanda kika dauka aboki kuma shine makiyi shine hasada to in kin gane wannan to kin da hasada kenan amma kaunuhu dararan alaika fi din cutar wanda zai samu mai hasada a bangaren addinin shi wa huwa annaka bil hasad sakhitta qada Allah ta'ala duk lokacin da mutum yazo yana hasada to kai tsaye wannan yana fushi da hukuncin Allah ne wa karihta ni'matahu allati qasamaha baina ibadihi kuma mutum na je baka cikin bala'i ne na kin abin da Allah ya raba na ni'ima ya kasabta ya ba bayan shi wa adlihi kuma yana kin adalcin Allah Allah allazi yaqamahu fi mulkihi wanda Allah ya ce shi ne mulki ne na adalci mun gano wannan da kyau ko kuma ya tsara wannan hikiman mulkin nashi kuma yana zartar da shi ga inda ya ga dama in kika ce bi iya ba matsayin da wani ya samu bai cancanta ba kina so ki ce Allah bai iya ba Allah bai cancanta ba abinda Allah ya babu hikima to sai Allah ya maganin ki kuwa fastankarta zalika sha'atahu sai ga mutum na ƙin wannan abu kuma yana kyaman shi Allah ya tsara abu ke ki tsarin Allah Allah ya hukunta abu ki kyamaci tsarin Allah to kin shiga uku wa amma annal mahsuda yantafi'u bihi fi din wa dunya fawadihun kuma kenan shi wanda ake hasadanta yana amfana da mai hasada duniya da kuma addinin shi amma manfa'atuhu fi din irin amfanin da mai wanda yake hasadanta yake samu da mai hasada fahuwa annahu mazlumun shi wanda yake hasadanta zaluntan shi ake min jihatika daga ke mai hasada la siyama iza akhrajaka alhasad ila alqaul muddin in hasadan ki bai ja kin yi shiru kina jin zafi a rai kaɗai ba har kina magana da ƙawaye kina magana da wasu kina magana kina batanci iri-iri wal fi'il kina yin wasu abubuwa a aikace da shi wasu programs da shi wasu abubuwa na batanci bilgiba kina hanyar giba walƙada da suka wa hataki sitirihi da tona mai asiri wa zikir masawihi da ambatan miyagun ayyukan shi wannan fa hadiyan ta hadiyan ilahi wannan kyauta ne wanda kike ɗiba kike bashi na me na ladanki a'ani annaka bi zalika tahdi ilai hasanatak a daidai wannan lokaci kina ɗiban ladan ayyukan ki ne da zaki shiga aljanna ki samu ɗaukaka a duniya kina ɗauka kina kyautar da shi hatta talqahu yawmal qiyama har a waye gari sai kun haɗa ran tashin alkiyama ke mai hasada ki samu kanki mu fallasan an miki fallasa maharuman anin ni'ima ni'imar lahira ba za ki samu ba kama haramta fi duniya anin ni'ima kamar yadda a duniya ma ni'iman duniyan ke samun waki ta bakin ciki fa ka annaka aratta zawalan ni'ima anhu kamar kin yi nufin ni'ima ta kare daga gare shi falam ta zal ko ba ta kare ba na'am kana alaihin ni'ima ni'ima za ta tabbata ga wanda ake mahassada a nan duniya if wa kafaka a lil hasanat fa naqaltaha ilaihi fa'azamta ilaihi ni'ima ila ni'ima a nan gidan duniya ga dai shi yana cikin ni'ima hasadanki bai cire shi daga ni'imar ba kuma in aka yi sa'a kina da wasu ayyuka na lada kina nan kina batanci da sharri da kage da komi to sai a rika ɗibo ladanki kuma ana bashi kin ga ya ƙara ni'ima akan ni'ima kenan ke kuma mai hassada wa adabti ila nafsiki shaqawa ila shaqawa ga zafin hassada ni'ima ba ke same ta ba sannan kuma ga shi kina asarar lada ko kuma in ma ba ki da ladan ana ɗibo zunubinta ana ɗora maki to ni amfanin hassada wa ammal hasad har ila yau malam kafin ya faɗi cutar hasada, kina ƙara maganin hassada kina ƙara fallasa mu hassada asiri ne inda yake cewa fa innahu aidan yujibul Bugudil, lil mahsud in kina ma wata hasada zuciyinki na kin wanda kike hasadantan ne kuma a musulunci haramun ne musulmi ya ki musulmi wa in lam yakun min jihatihi idha ko da baki cutar da ita da magana ko wani abu amma zuciyinki na ki to wannan laifi ne wa sababun yaqtadil ghadab wal hiqat to shi wannan ƙiyayyen, wannan hasadan na sababar da kiyayya da kuma ki ji baki son musulmi waye da wani hasada aidan ila jihad alhaq sannan kullum mai hasada to hasada na sa yaki gaskiya hatta yamna amin qabulan nasiha in mutum yana hasadan wani da wani nan zai zo mai nasiha ba zai karba ba wa ta'allumul ilm da wanda yake ma hasada zai zauna yana karantar da ilimi shi mai hasadan ba zai zo ya saurara ba fa kam min jahilin yashtaqu ila al-ilm da yawa za ka samu jahilin da yake da bukatan wani ilimi wa kada ya fi razilatul jahali ya yadda ya zauna cikin kaskantan jahilci listin kafihi an da min wahidin min ahli baladihi saboda yana kyama a ce kaman shi shine zai je zauna gaban wani daga cikin mutanen garinsu saboda yana hasadan shi da aqaribihi ko wanda yake kusa da shi je amfani da wannan ilimi hasadan saboda ɗan karan hasada wa bagiyan alaihi da kuma ƙetare haddi da zalunci fa huwa ya aridu anhu sai ga ya rabu da mutumin kwata-kwata wa ya takabbara alaihi yana mai girman kai ma'a ma'arifatihi bi annahu yastahiqqu tawadu tare da cewa ya san wannan da yake mahassadar ya cancanta shi a matsayin irin shi ya kankan da kai wajen biyayya bi fadli ilmihi saboda Allah madaukin sarki yema wancan malamin fadalan ilimi a kan shi walakin hassad sai dai ita hasada ya ba'athu ala an yu'amilhu bi ta mutakabbirina sai hassada ta sa ya ɗabi'ance shi ya mu'amalance shi da mu'amala irin na masu girman kai wa in kana fi batnihi laysa yara nafsahu fawqahu ko da yake a can cikin zuciyar shi bai tunanin yana game da wannan ko ya tunani shi ya san ƙarya yake yi to amma hasada ke irin wannan illar sai a waye gari kina da yaya waɗanda suna buƙatan ilimi sai wata kishi yake ce ko wata wanda kuke makaranta tare ko wanda dai ba kike ki ta buɗe makaranta gashi za a amfana ne kun ki ɗibi ƴaƴan ki je ki kai sai ya sada ya sa ki bar cikin jahilci ke ba za ki ba kun gano wannan ke ku hasada na haifar da wannan fiye da diyan da kike zato hasada sai sa mutum ya zauna da yunwa har cuta ta same shi da dai ya siyayya wajen wani da yake ki gara yunwa ta kashe shi yaza shi mai hasada bala'in shi duniya da lahira ne kar ku manta malam yi tambaya ne wasu magunguna zai yi amfani da su in ya gane cewa cutan hasada ta same shi yanzu abin da muka gabatar a baya ko nan kaɗai muka tsaya mun fahimci cewa lalle hasada cuta ce to me magani fal jawab an sa kan haka anna dawa'a yakunu bi amraini maganin da za a bayar to zai kasance ta hanyoyi biyu ne al'awwal na farko al'irad an haza bil kulliya shine in kin ji hassara ta shiga zuciyanki ki kuɗe ta gaba ɗaya wa an yi tanasa hada she wannan abin da ya sabbabar maki da hasadan ki shakulatin ɓangaro da shi wa an yashtagila bima yuhimmuhu fi nafsihi mutum ya ci gaba da abin da kawai yake gaban shi wanda ya saba yi da da kina yin abu guda biyu sai Allah madaukin sarki sai ya ɗaukaka wata a kanki sai kika ninka abin da ya zama biyar to waɗannan sun zama laifi ko da aikin Allah ne mun gano wannan da kyau ko saboda waɗannan me ya haifar da su hasada ne kun gano wannan da kyau ko to Allah wadare da su me ya kamata ke shine waɗannan guda biyun da kike yi su kaɗai za ki ci gaba da su kun gano wannan da kiwa ku domin ki kori wancan hassada in ba haka ba kuwa sai kin waye gari ki rasa komi duniya da lahira afani mala ya ce na biyu an yi amila wa ya tafakkura fi madarar hasad mutum ya rika tunani dangane da cutuwan hassada da za ta yi mai fa inna tafakkuri fi madarar amal yujibul an nufura anhu in kin san in kin yi wani aiki wannan aikin zai haifar maki da bala'i wannan zai sa ki guje ma wannan aikin to kullun ki rika tunanin irin mugun aqiban hasada thumma yujarribu idza ahabba alkhair li ghairihi wa tama'anna bihi aqatahu Allah hal yakuna hada khairan sai ki rika gwada kanki to yanzu misali inda ke ne Allah ya maki ni'ima ba wanin ki ba zaki so irin wannan hasada a ci shi ake maki in ba zaki so ba to kake ma wani kun gano wannan da kyau ko kar ki sake ki mu wani sai kuma mutum ya nemi hanyoyin da zai bi ya sulale mu wannan hasada ya samu hanyoyin da zai rika mu wanda yake mu hasadan addu'a ya mu'amalanci waɗanda yake mu hasada da kyautatawa ya rika gamsar da zuciyar shi wajen jin daɗin mu'amala da su wajen jin daɗin wannan ni'imar da Allah ya ba su don duk abin da ya fi ba zai iya canza abin da Allah ya tsara ba zai wahalar da kan shi ne a banza a wofi ina fata mun gano wannan da kyau wannan a wannan gaba shi ɗan takaitaccen abin da za mu ambata sakamakon ƙurewar lokaci muna yin addu'a ta musamman ga ita amarya hannatu cewa allah maɗaukin sarki ya sa mata albarka kuma ya zo na da ta lafiya a gidan mijinta ya lallube ta da arzikin duniya da lahira iyayensu da suka haife su suka yi tarbiyyansu allah ya saka masu da alkhairi allah maɗaukin sarki ya ɗaukaka darajar su duniya da lahira Allah maɗaukin sarki muna roƙonka da sunayenka da siffofinka maɗaukaka sauran yan mata da zaurawa Allah ka ba su mazaje na kware masu addini da kyawawan ɗabi'u su ko matan aure Allah maɗaukin sarki ka zauna da su lafiya ka ba su ikon tarbiyyan 'ya'yansu a bisa abin da kake so kuma ka yarda da shi Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum in ga ki hutar bayan annabi ya ce akwai fasadun arid